بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna talata 25 ga watan tara watan ramadan yara 1443 wadda ta yi daidai da 26 ga watan hudu miladiya 2022 muna nan cikin sura ta sha biyu ita ce suratu yusuf salam a jiya mun tsaya ne rishen aya ta 24 walakad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين يو بإذنه تعالى زام تاشي فرق آية شرن البيار فقال الله تعالى واستبق الباب ما بسم الله Thank you. Allah ta'ala ya ce wasu baƙal baba suka yi rige-rige ba yi zuwa ga ƙofa shi annabi yusuf ya yi rige-rigen zuwa ƙofa ba na ya riga ta zuwa bakin ƙofa domin ya buɗe ya samu ya tsira shi sa ya ruga a guje domin ya guje ma wannan alfasha wadda hujja daga ubangijinsa ta kau da shi daga tunanin ma aiwatar da ita ita kuma ta ruga a guje ne domin ta hana shi fita don ta cimma burinta shi za ƙurani ya ce wata baka ya amfani da tasmiya. mana suka yi rige-rige izuwa ga mai albaba izuwa ga kofar. shi yana ƙoƙarin ya fita domin ya tsira ita kuma tana ƙoƙarin ta hana shi fita domin ta cimma burinta wa alfa ya sayi da haladar ba suna kawo bakin kofa sai suka tsarar da ko suka yi kicibis da ubangidanta shi ne mijinta shi al'aziz din a bakin kofa mana sai ga shi bakin kofa wasu malamai na cewa yana zaune a bakin wannan kofa ba na suka tallashi saboda haka tana ganin wannan miji nata sai ta canja tsarin gaba ɗaya al'amarin ƙalat kasan mata da ke ta kawai sai ta langobi sai ta ce ma jaza'u man arada bi a'lika su menene ya kamata ya zama sakamakon mutumin da ya nufi iyalinka da mummunan abu mana ya nufin ya keta ma iyalinka haddi illa an yusdala ai ba abin da ya fi cancanta illa a kulle shi a tsare shi a kurkuku au azabun alim ko kuwa a yi masa wata azaba mai raɗaɗi ma'ana ya zama na an masa bulala ko an ɗaure shi a kurkuku yadda ma'ana wato zai zama sakayya na abin da ya aikata malamai na cewa ta yi gaggawa na farko a nan wurin tsarkake kanta kaga dai ita ce mai laifin amma ana haduwa da mai gidanta sai ta yi gaggawa ta mai ta kubutar da kanta domin faɗin cewa yanzu menene sakamakon wanda ya nufi iyalinka da mummunan abu ai kaga tana so ta nuna keta mata haddi yake sanye kaga ta yin ta kubutar da kanta ina fata an gane wannan shine abu na farko da ta yi kokarin yi ta yi gaggawa wurin tsarkake kanta sannan kuma sai ta kau da kisa ga barin yusuf ta kau da mai kisa ga barin annabi yusuf domin ta kawo abinda suke ganin ya kamata a yi menene yanzu me sakamakon wanda ya nufi iyalanka da mummunan abu ai sai dai a kulle shi a kurkuku ko kuma a masa azaba mai raɗaɗi ga gaba ɗaya ta ɗauke hannun mai gida daga me daga magana kisa saboda ta san bai aikata abin ba na fata an gani kaga ta kau da kisa ga barin annabi yusuf ta hanyar faɗin waɗannan ukubobin guda biyu ko dai a kulle shi a kurkuku ko a yi masa bulala kuma don ya nuna maka cewa tana da kaifin basira sai ta gabatar da tsauri a kurkuku A akan me kan wato duka A kan azaba kenan bulala ko duka ko wani abu sai ta gabatar da ɗauri saboda duka ta iya masa dukan da zai cuto amma kaga ta gabatar da ɗauri su kuma galibi manyan mutane irin waɗannan abin da uwar gida ta nema na farko ya kawo galibi shi ake yi to kaga a nan ta san ita ita ce mai laifi to amma ta wanke kanta don kada a yi mata ya tuhume ta da tana cin amanarsa sannan kuma sai ta ɗauke kisa kan kuma shi wanda ta tsora a laifin sannan kuma ta kawo wani abu wanda ta san idan an sa a wannan daga baya an san yadda za a yi a fitar da shi ina fata an gani wannan yana malami suka ce wannan yana nuna tana da kaifin basira mana tana da wato tunani saboda ba ta son wata cutarwa ta haɗu akan shi annabi yusuf alaihi salatu wassalam shi za ta faɗi wannan abin da ta faɗa ɗin ne annabi yusuf ya ce

baya halatta a jefe ka da mummunan abu irin wannan wanda kai ka san tsakaninka da Allah ba kai ba kuma ka ja baki kai shiru domin yin shiru yana nuna kenan ka yadda ka aikata laifin shi sa yi magana kala annabi yusuf alaihi salam ya ce yana mai kubutar da kansa ya ce hiya rawa dasni annab ita ce fata neme ni ga kaina ba ni ba ne ita ce ta nema lalle lalle sai ta yi abin da take so ta wa shahida shahidun min ahliha sai wani mai shaida daga danginta ko daga iyalinta yan uwanta ce kenan sai ya ba da shaida ya ce a duba a gani in kame kamisu hukun jamin kobole idan rigar tasa ta gaba aka yaga ta ta gabanta ɓangaren ƙirjinsa kenan fasadaqat to ta faɗi gaskiya shi ne ya nemi ya keta mata haddi wa huwa min al yana cikin waɗanda suke makareta domin idan ta gaba ne kaga shi ne yake kokowa da ita yana neman da ya cimma muradinsa ƙarshen tagarin garin wannan ita kuma ta kubuce ta yaga masa riga wa in ka kana kamisu hukud da min duburin idan kuma rigar ta baya aka yago ma'ana ba ta gaba ba to a nan kuma fakada ba to a nan ta yi karya, don ne wa huwa mina sadiki ne shi kuma yana cikin masu gaskiya wannan ya nuna yana gudu ne ana janyo shi kaga dole a yago riga ta baya domin kana gudu ana kamo ka kaga sai da Allah yi balan mara a kamisa hukun min dubure yayin da shi wannan na ta al'azi ya kalli rigar annabi yusuf ya ga ta baya aka yaga ta kala sai ya ce innahu lallai wannan maganar da kika faɗa a baya cewa ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw azabun alim wannan magana da kika faɗa min kaidi kunna kawai yana daga kaidin ku na mata sharri kawai kika kunna mana yana kallo sai ga talan bayan aka yaga kaga shine ke kokarin gudu kenan yace inna kaida kunna lallai kaidin ku ya ku mata azimun mai girman gaske mana ba karami ba sai ya ce yusuf mana ya ce ya yusuf ya kai annabi yusuf a arid an haza domin da ya ce yusuf akwai munada akwai harkun nida ya yusuf ya kai yusuf a arid an haza ka kau da kai gabarin wannan al'amari ba sai ka gaya kowa ba ka ɗauka kamar komai ya wuce ba abin da ya faru wasafsiri ne zambiki ya da ita mata ke kuma ki nemi gafarar laifin da kika soyi in ki lalle ce min kafa na kina cikin masu laifi ma'ana kin yi laifi gagarumi wannan ba shi yake da laifi ba ce ce mai laifi wannan gaba musamman lafazin shahida shahidun min ahliha malaman tafsiri sun ƙari juna sani dangane da wane ne wannan wanda ya ba da shaida ne daga cikin iyalan gidanta wasu malamai suka ce wani dattijo ne dan aminta yana daga cikin manyan dattijai masu hikima kuma a lokacin da ake wannan guje-gujen aka yi dace shi ma ya zo gurin al'aziz ya ji kuma alamun wannan gudun ta baya sanda yake tahowa da ya hargowa kaɗan saboda haka annabi yusuf na zuwa bakin ƙofa suka tadda al'aziz zaune da wannan kuma ɗan baffan nata dattijo shi ma ya zo suna tare saboda haka da aka yi wannan magana sai ce to ba wani abu za a yi ba a duba a gani idan ta gaba rigarta ta yagi ƙariya ya yi ita ce mai gaskiya in ta baya ne rigarta ta yagi ƙariya ta yi shi ne mai gaskiya suka ce shi ne shahida shahidun min ahliya mana wani mai shaida daga cikin danginta ya ba da wannan shaida ina fata gani mana wannan shi ne ra'ayin wasu malamai suka ce a shahidu a nan wannan ɗan babba nata wannan dattijo shi ne ya ba da wannan shaida ɗin masu magana ta biyu suka ce a shahid a nan wani yaro ne a gidan da yake zanin goyo ɗan ƙaramin yaro shi ne ya ba da wannan shaida ɗin mana Allah ya sanya ya yi magana ya magana sai ce to a duba a gani idan rigatta ko rigarsa ta gaba aka yaga kaza in ta baya aka yaga ga yadda za a yi suka ce yana daga cikin yara kenan da suka yi magana mana suna yara ƙanana kamar yadda hadisi ya zo daga abdullahi dan abbas daga nabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa yara hudu sun yi magana suna zanin goyo ma'ana yara guda hudu sun yi magana a lokacin da suna zanin goyo na ɗaya akwai annabi isa alaihi salam yana zanin goyo ya yi magana annabi isa alaihi salam na biyu akwai sahibu jurai wannan yaro na zamanin jurai wanda aka ce ya yi ma wata ciki gada ya zo ya roƙi mahaifiyarsa afuwa ya yi sallah ya roƙi allah ya ɗauki ɗan ya ce ya tambaye shi yaro ya magana yake ba kai bane sai kuma wannan yaro na zamanin annabi yusuf shi ma ya yi magana yana yaro ƙarfi suka ce sai wani ɗaga efir auna mai suna shi ma shi ma ɗanta ƙarami ya yi magana yana ne wannan shine ne ruwaya da aka samu imamu ahmad ya rahoto cikin musnad da hakim cikin mustadrak ala sahihai mawqufi daga abdullahi dan abbas sannan hakim ya rahoto shi kuma marfu'i ko da wasu cikin malaman hadisin suna ganin wannan ruwaya tana da rauni ma'ana wannan ruwaya mai guda hudu amma dai ruwaya da tafi inganci ita ce ruwaya ta haini cewa babu wani wanda ya magana yana jariri daga nabi isa dan maryam sai kuma sahibu jurai sai wani yaro wanda yana tafe ma'ana wani mutum ya wuce a kan doki ya yi shiga ta alfarma yana bayan uwarsa yara jariri sai uwar ta kalli wannan sai ta ce Allah ya sa ɗana ya zama irin wannan mutumin sai jaririn ya juya ya kalle ya ce Allah kakkasa in zama irinsa yana zanen goyo fa a goye yake a baya can sai gashi an biyo wata yarinya kuma ana duka ana sata ta yi barauniya ce sai ta ce a uzu billahi Allah ka kare ɗana kai zama irin wannan sai jariri ya juya ya kalle ta sai ce Allah ya sa in zama irinsa to daga nan sai uwa ta ce kai dan nan na ce kaza ita ma kaga jaruma ce ba ka ba ita kwance ta gudu sai ce wancan da kike cewa Allah ya sanya ni cikin yana cikin masu alfahari da takama Allah kuma baya kaunar su wannan kuwa da ake dukanta ana tayi zata tayi na ƙarya ake mata mutum da yake su kaga jariri ya magana to wasu malamai suka ce jaririn ne ya ba da shaida cewa wato idan an kalli rigar ga kaza idan an kalli kuma wannan ga kaza wasu kuma suka ce wani mai hikima ne cikin masu hikima kai wasu ma suka ce a'a riga ce da aka yaga ita rigar da aka yaga ta annabi yusuf ita ce ta ba da wannan shaida sai dai wannan tafsiri malamai sun yi raddinsa me yasa daga ayar za ka yi rajin wannan tafsirin cewa riga ce saboda ta kai wasu shahida shahidun min ahaliya riga kuwa ba za ta zama shahidun min ahaliya ba wani mai shaida daga danginta ka ga riga ba za ta zama wato daga dangi ba ina fata an gani saboda haka wannan tafsiri bai inganta ba a da yawan malamai na rinjayar da tafsiri na biyu cewa wato wannan yaro ne karami domin mu'jiza ta ƙara tabbata na cewa ga ƙaramin yaro ya faɗi wannan magana ɗin wasu kuma sun rinjayar yadda magana ta farko cewa wannan mutum ne ɗan amin ita wannan baiwar Allah ya zo gurin wato al'aziz wannan waziri ko wannan minista tana zaune sai kuma wannan abin ya faru sai ba da wannan shaida ɗin wannan aya za mu fa'idantu da wasu abubuwa kamar guda biyu abu na farko wannan aya tana nuna mana wato ashe wajibi ne ko ya halatta musulmi ya yi aiki da alkara'in mana wasu alamomi da za su nuna gaskiyar wani abu idan an samu husuma tsakanin mutane biyu shi yin amfani da wani abu wata alama daga yanayin abin da ya faru wadda wannan alamar za ta fito da gaskiyar masu husuma wannan alamar ya halatta aiki da ita domin ana za mu ga sun yi aiki da alamar riga da aka yaga kuma Allah ya hakaito wannan labarin ne a a ma'arar na tabbatar da abin da ya faru kaga kenan ba kushe abin yayi ba ya nuna kenan ya halatta ay al'amal bil qara'in wata alamomi da za su nuna gano mai laifi ko da ba a da wata shaida karara ya halatta ay aiki da irin wannan qara'id din amma suka ce da dalilin faɗi idan babu wani dalili kakkarfa da ya zo ya rusa wannan abu inda dalili kakkarfa ne karfi da ya rusa wannan alamar to ba za a dogara da wannan alamar ina fata an gani ina za mu ga wannan ai a baya da suka jefa annabi yusuf a cikin rijiya ai sun ɗauki wata ƙanjamammiyar tinkiya ko akuya suka yanka sai suka zuba wa rigarsa jinin suka kawo baban suka ce mai kura ta cinye shi ai da ma alama kaga ƙara'in ne mana ya ɗau wannan alamar ya yarda cewa kura ta cinye shi amma a alamar akwai abin da ke nuna ba gaskiya shi ne ya kalli rigar da inda aka fasa ta ba bai ga sawun haƙori ba bai ga ciccetawa ba to kaga wannan alamar a nan ba ta gaskiya ba ce shi ta ba za a yi da ita ba ina fata an gani malamai suka ce wannan yana daga cikin abubuwan da shari'ar musulunci take aiki da shi akwai abubuwan da yawa shari'a takan yi aiki da alƙara'i suka ce misali in ka tafi bakunta guri sai ka sauka a gida aka sauke ka aka baka masauki kana zaune sai ga yaro ko yarinya sai ta kawo ma abinci da ruwa suka ce ya halitta ka ci wannan abincin da ruwa ka ci ka sha ruwa tare da cewa ai ba ka da tabbas shi wannan mai gidan kai ya ce a bawa ya yarda ka ci ko bai yarda ka ci ba ai baka da wannan amma mai al'amal bil kara'i cewa alama dai abin da aka fi sani in ba ko ya zo ai akan kawo masa abinci sadakan ka cika ta halal sai aka daura ma aure da mace baka ganta ba baka taba ganinta ba ka yi ita dai ta ginka amma kai baka taba ganin ta ba sai kuma ka zo ka sai amarya ta zo an kawo amarya kawai kai kuma za ka ruku ka daki ka shiga sai kuma ka kusance ta a wannan lokacin malamai suka ce shi ma yayi saboda me al'amal bil qara'in duk da cewa ba a tabbatar maka ba ita ce wannan din ina fata an gane ko ba ko ba ita ce wannan din ba ai ba tabbatar ko an tabbatar ba ba tabbatar maka cewa ita ce wannan din ba ko ba ita ce wannan din ba to amma tunda aka ce an kawo ma amarya kuma aka kawo kanan nan gurin kuma kaga gidan amarya ne ɗakin amarya kai ne ma mai waka tanadi gurin da za a soci amaryar ai kawai shi ke ina fata gani suka ce duka irin waɗannan ana iya dogaro da shi ƙarƙashin wannan malamai suke cewa idan aka kama mutum bakinsa na warin giya tsari na ce za a iya masa bulala ne bulala ya shagiya haddi amma bulala tamanin tare da cewa kuma ai karina ce ta yi kama ta aka yi aka dura mata yana farzarwa warin ya tabbata a baki ba haka bane ta yi haka ta yi kuma sha yi. amma za a yi masa mai bulala tun daga babban alama nan an ji warin giya ta tare da shi kaga duka waɗannan aiki ne da ƙara'in amma fa idan dalili ya tabbata cewa wannan ƙara'in ɗin haka abin yake kamar yadda a nan aka ce a kalli riga aka kalla kuma al'aziz ya aiki da wannan za mu ga alƙur'ani ya kawo wannan bayanin ne a wani salo na bayyana cewa wannan abin abu ne wanda suka yi aiki da shi kuma an dogara da wannan wurin kubutar da annabi yusuf daga abin da ta nufa ina fatan gani kenan da ba daidai ba ne da da ƙur'ani ya gama kawo bayanin sai ce ba daidai ba ne wannan kuskure ne amma tun da ya tabbatar to ya nuna kenan ya halatta ana iya aiki da shi sa'annan gaba ta uku a wannan ayar za mu ga ƙarshe al'aziz ya ce yusufu a'arid an aza. kau da kai gabarin wannan kada ma ka gaya ma wani sannan sai ce mai wasan fire ne biki ke kuma ke nemi gafarar laifinsu malamai suka ce wannan yana nuna idan wani abu ya faru ga manya masu faɗa aji galibi ba sa son wannan abin ya daga sun fi zan me abin ne abin tun daga tushe kar a daga maganar ta fito waje ina fata gani sa'an nan suka ce wannan yana nuna shi ma kuma mijin ba wani kishi ne da shi ba kuma aka bane ba yi da wani kishi domin da mai kishi ne aka yi wannan gariga an gani ta baya ba zai fara tuhumarta ba amma kawai zai ce wa tamfiri ne zambiki ko kuma yana tsananin ƙaunarta saboda alhubu yi ummi wa yusim wai so yakan makantar ya kurmantar so amma ba na Allah ba yawa yakan sa mutum ya makanci yakan sa mutum ya ne ya kurmanci ina fata gani suka ce to a nan kuma gaba ta gaba Allah yake inna kai da kunna azai lalle makircin ku gagarumi ne makircin wa mace suka ce idan ka auna shi da wata aya wannan zai nuna maka cewa ashe mata manyan mutane ne Allah da ya zo kan shaidan ne yace sai ce inna kai da na ba ba'ifa lalle kaidin shaidan makircin shaidan mai rauni ne yana da rauni amma da aka zo kan mata ba ya ga ce inna kai da kunna azim makircin ku gagarumi ne babba ne shi zan ya maza ce ma tarattu ba a di fitna ban bar wata fitina bayana ba ma'ana bayan tafiya ta ba wata fitina da na ban muku a darru alar rijal wadda za ta fi cutar da maza minan nisa irin fitinar mata a wani wuri ya ce wattaƙun duniya wattaƙun nisa ku ji tsoron duniya ku kiyaye mata fa inna awwala fitnati bani isra'il kanat nisa farkon fitinar bani isra'ila daga mata ne sai ga yarinya karama in ba ta ta kana hada hanya ba haka bane ba haka bane sai ga gaba ɗaya gigi ina jin na taɓa da labari a nan wani da ta kunna shi ta tada mara hankali abokinsa ya sallama ya fito daga ban daki da buta da babbar riga saboda tashin hankali zira buta ya aljihun babbar riga ya fito kawai sai abokin ya ga ruwa na daga ta ƙasa kamar babbar ci hana ya sannan ma ya taɓa ya ga abu gingingir ciki kai ne ya ga buta ce kasan babbar riga akwai irin da aljihu shakwara take ko mai babban aljihu ɗin nan sannan ya gano buta ya zira a cikin yaya to kaga annabi ya faɗa dama kenan sai yi taka zanzan ina fata gani wannan ya nuna ashe in suka gawurta shaytan ma karami ne domin nasa an ce kana ba'ifa amma su fa kai da kunna azim kuma za mu ga kaidin da ta ƙara shiryawa a gaba na'am

lamari irin wannan duk yadda aka kai ya ɓoye musamman a gida babba yakan yi wahala wani lokacin ya ɓoya kuma da haka nan da nan labari ya fita domin shi gida irin wannan in ma wanda abin ya faruwa na da ne, ba za a rasa masu hidima ba ba za a rasa barori da bayi da sauransu ba waɗanda ɗaya gumin ta nan zai fita nan da nan sai labari ya shiga gari sai mata ake tattaunawa ana bata kyauta ba yaron gidanta ta reni yaron da an kawo annabi yusuf tun yana mai bi gama zama babba ba har ya zo ya gama kaiwa girmansa balaga a shuddahu kaga a gidanka ya kai matsayin girma ya zama cikakken mutum ana yaranta ai kaza kaza ba ta kyauta ba Allah ya ce wa ƙala niswa wa qala tun fil madina wasu mata a cikin wannan birni na masar suka fara cewa imra'atul azizu turawidu fataha an nafsi yanzu matar al'aziz ita take neman yaron gidanta don kanta kada shagafa ha haƙiƙa wannan soyayya ta lullube zuciyarta inna lanaraha lallai mu muna ganin ita wannan mata muna ganin tafi zalalin mubin tana cikin bata wanda yake mabayyani bai kamata ba ta yi kuskure bata a nan suna nufin ta yi babban kuskure bai kamata a ce yaron gidanta ba kuma a ce tana neman wato lalata yaron gidanta falon ma sami asibi makiri inna yayin da ta samu labarin wannan makircin nan an kira shi da suna makirci saboda gibar ta suke yi meji ba zikiruka a kanka bai bayar karau ka dinga faɗin ga dan uwanka abinda baya so kuma ita ba ta son wannan labari kuma ga izin je suna ta faɗa amma ana aiba ta ana aibe kamata ba ai ta faɗo yarin gidanta yayin da ta ji wannan makirci nasu ba ta haƙura ba arsalat inna sai ta aika sakon gayyata zuwa ga waɗannan matan masu wannan surutun ma'ana matan nan da suke wannan surutu sai ta yi musu gayya su zo akwai mai walima ta gayyato su wa a ta da unna mutaka ta tanadan musu guri na kishin gida domin wato cin kayan marmari mana aka yi manyan shimfudu aka saka matadai irin wanda ake dan kishin gida din nan ga kayan marmari wanda kana kishin gida kana yanka kana ci mana dai irin abin da masu sarauta da kasaita suke yi sau da ka ta shirya wannan wato guri ɗin wa ta kulla wa'idatin min unna sikina ta kuma ba wa kowace ɗaya daga cikin waɗanda aka yi wannan gayya ta kawo mata wuka wadda za su dinga yanka wannan kayan marmari ta ci a lokacin da ake zaune ake wannan shakata wa ƙalat sai ta ce da annabi yusuf bayan ta tsare shi a wani wuri sai ta ce ukuruj alayhinna fita ta wajensu mana ya fito daga nan gurin zai wuce ta gabansu ya kai ga inda zai je ya fice bayan annabi yusuf ya fito Allah ya ce falon mara ainihu yayin da waɗannan mata suka gan shi akbar na sai suka girmama lamarinsa gaba ɗaya suka firgita ya shiga mai ya sa su ɗimuwa saboda yanayin yadda suka ga cawun da ke tattara da shi to ga cawu na halitta wanda ya tabbata a sai muslim manzala sunan sulma yana cewa an ba shi rabin kyau saboda ka gami ga cawu, ga annabta aika kaga ga daraja ta matsayi na dangantaka ai ga dole can ya zama na musamman saboda aka akbar na sai suka girmama lamarin suka shiga tsimuwa saboda mai wato yanayin da suka gani na kwarjini da kyawu a tattare da shi waƙafa na aidiya hunna da suka yanyanke hannunsu da wannan wukaken kowace ta ɗau abin marmari garin yankan abin marmari jini ta yanke hannu kuma ba ta jin raɗaɗin saboda kyawun annabi yusuf ya ɗauki hankalinta wa kunna sai suka koma suna cewa ma hasha lillahi suka ce tsarki ya tabbata ga Allah mana tsarki ya tabbata ga Allah gwanin halitta kenan ba haza ba shafi wallahi wannan ba mutum ne. in hada ai wannan ba kowa ne illa malakun karim face mala'ika shi ma mala'ikan karimun ne mai daraja ne da matsayi na musamman ne ma'ana kenan gaba ɗaya sun rikice sun fita daga cikin hayyacinsu na قالت فذلكن الذي لمكن

yanzu su ma sun kasa jurewa ita kullum take ganin sa wata da watanni shekara da shekaru su sun ganshi so ne sun yanke hannu kaga da su ne suke ganin sa yau da gobe kisan kai za a yi ke ba haka ba ne shi za kaga ana kawo gurin kaga ta samu abin da ta samu bakin magana ita ma kaɗa sai ta ce fazali kunnan lalilun tunnani fi to wannan din shi ne wanda kuke ta zargi na kuna ta ƙananan maganganu a gari to shi ne wannan ku gashi abin da ya faru gari wala kadara wacce an nafsihi ta ce kuma na neme shi ga kaina amma ya kame ya ce shi ba zai aiwatar da abin da nake da bukata ba wala in lam yaf'al amuru wallahi idan bai yi abin da na umarce shi ba Layus la na wallahi sai an kulle shi wala yakunan min as kuma wallahi sai ya kasance cikin wulakantattu kaskantattu ba na sai na wulakanta shi kaga kenan tana nan akan bakanta bata haƙura ba kuma yanzu kaga ta faɗa a gaban waɗannan su ma wasu su rikice wasu goyon bayan ta za su saboda haka gaba ɗaya ta al'amura gaba ɗaya suka rinca ma annabi yusuf na yaki. to da annabi yusuf ya ga wannan sai ya koma ga Allah shi sanya idan aka kafa matar ku ka tsallake aka kafa wani ka tsallake kada ka rubi da cewa kai mutumin kirki koma ga Allah Allah wannan tarkunan sun yawa ba zan iya ba Allah ka kawo min dauki to sai Allah ya shigo lamarin amma an ka rubi da cewa ai kai na gari ne wallahi akwai tarkon da za a kafa ba za ka iya fita ba na fata gani idan annabin Allah irin annabi Yusuf zai koma ga Allah ta ka ga mumin ba zai aula mu koma ga Allah shi ta sai roki Allah yake rabbi sinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi ya Allah wallahi kurkuku ya fi soyuwa gare ni fiye da abin da suke nema in yi mana Allah a sana a kurkuku kaga wuya ta yi wuya da kurkuku ma ya fi salama da ka zauna cikin gari wa illa ta saifi an ni kai da hunna ya Allah in baka kau da kaidin waɗannan mutane ga barina ba asubu ilai inna wallahi zan iya karkata zuwa gare su wa akun min aljahilin kuma zan iya zama cikin waɗanda wato suka aikata abin da bai dace ba wanda suka jahilci al'amarinka fasta jaba la'u rabbu ثم بدا fastajaba lahu rabbuhu sai ubangijinsa Allah ta'ala ya amsa masa fasarafa da hunna ya kawar masa da makin su inda Allah ya tsara ya kaddara aka mai da shi kurkuku innahu huwas samiul alim lalle shi Allah madaukakin sarki shine as-sami'u mai jin bayinsa al-alimu masani da abinda ko halin da bayinsa suke ciki don mabada la'u Allah ce sa'an nan ya bayyana gare su min ba ji mara ayat bayan irin alamomin da suka gani gari ya ɗauka ko'ina kowace mata kaza kaza waɗancan mata da suka gani kaga labari zai fantsama ma fiye da yadda yake nada da saboda haka sai mutane sauran manyan mutanen gari suka ga abin da ya fi dacewa a tsare shi a kurkuku na ɗan wani lokaci zuwa lokacin da za a daina sa cikin al'umma har su waɗannan mata da suka rikace dalilinsa kowace ta manta da shi kaga wannan shine aslam shi za ce sun mabada lahum sa'an nan ya bayyana gare su min ba da mara ayat bayan waɗannan alamomi da suka gani abu ta kubutar annabi yusuf da kuma yadda su waɗannan matan gari komai ya rikice sai suka ce la ku wallahi abin ya kamata su kulle shi a kurkuku hatta inin har zuwa ɗan wani lokaci da labarinsa da yanayin abinda aka gani ya yanke gabar mutane saboda haka sai aka ɗauke shi aka kai shi kurkuku

ɗaya kuma abinci yake shirya masa wasu malamai na cewa su mutanen masar sun yi yunkurin su kashe wannan sarkin saboda haka sai aka yi amfani da rashawa da cin hanci a bama masu bashi abinci da abin sha wurin su sanya guba a cikin wannan abincin farko shi mai ba shi abin sha ya amsa daga baya sai ya nadama ya ce ba zai ba shi kuma wancan da yake gasa masa gurasa ya kawo abinci sai ya karɓi rashawa ya saka kuma guba a abincin yayin da aka kawo abincin za a ci sarki ya mika hannu zai ci sai mai shahadi shi yake karkace abincin nan akwai guba a ci ya yi nufin zai ɗauruwa ya sha shi ma mai gas shirya abinci yake kaskasha ruwan nan akwai guba sai sarki ya ce da mai kawo ruwa ya sha wannan ruwan sai shi ne kawo ruwa ya ɗau ruwa ya sha ba abin da ya same shi sai ya ce da mai abinci ci abinci ya yi ci sai aka ba wata dabba abinci nan da nan ta mutu to wannan abu da suka aiwatar duka su biyan sai sarki ya ce a tsari sai a kai su kurkuku lokacin aka yi dace kuma annabi yusuf shi ma an kawo shi mana an kawo shi wannan kurkuku to a nan ne da suka ga yanayinsa mutumin kirki ne na allah bawan allah ne na kwarai sai suka yi wannan mafarki suka gaya bata wasu malamai na cewa mafarki suka yi ga abin da suka gani wasu suka ta shiryawa suka yi suka faɗa kuma fassarar da aka fassara musu sai ta tabbata shi za zala ya hana mutum bai ga abu a mafarki ba ya zo yana cewa ya ga kaza Allah kiyaye ala ma ɗaya daga cikin su yace da annabi yusuf inni arani a asiru kamra ni na yi mafarki na ganni gani ina tatse giya ma'ana ina tatse wato giya ta inabi ina bawa wa sarki wa qala al-akhar dayan kuma yace inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza shi ni kuma gani naga ina ɗauke da gurasa a kaina ta'kulu at-tayru minhu na shi nabbi ina bi ta'wili suka ce ya kai annabi yusuf ka bamu fassarar wannan mafarkin ka gaya mana inna naraka minal muhsinin lallai mu muna ganin ka kana cikin bayan Allah waɗanda suke masu tarin ilimi ko kuma mun ganka kana cikin masu kyautatawa yanayin mu'amalar da ya musu a wannan kurkuku na yusuf ya gaya musu yana mai ba su labarin wato wannan mafarki nasu kamar ya ba su labari ce laye a ti kuma ma'amun turzakani ya ce ko da abinci da za ku yi mafarki gashi an kawo muku abinci a cikin bacci ya ce kamun wannan abincin ya zo gare ku illa na ba kuma bi ta'wilihi sai na ba ku fassarar wannan abin da kuka gani a cikin mafarki yau mana zan ba ku fassarar wannan kabla an yaci ya kuma kamun ma abincin ya zo gari zalikuma da suka tambaye shi ta yaya wannan bokanci ne komi sai ce zalikuma mimma allama ne rafi ai wannan yana daga ilimin da ubangiji na ya sanar da ba na kenan sai fara da'awa ya fara jira na wa'azi kenan dalikuma mimma ne rabbi inni taraktu millata qaumi Lallai ni yi watsi ne da aƙidar wasu mutane waɗanda la yu'minuna billah ba su imani da Allah ba wa hum bil kafirun kuma sun kasance masu kafirce ma gidan la'ira ba ruwana da wannan aƙidar. ba wattaba'tu millata aba'i na bi aqida da addinin iyaye na ibrahim annabi ibrahim wa ishaq da annabi ishaq wa yaqub da annabi yaqub wannan ya nuna kakanni iyaye ne domin mahaifinsa ne kaɗai yaqub amma ishaqa mahaifin mahaifinsa ne kakansa ne sannan ibrahim kakan mahaifinsa ne wannan ya nuna kaka ma'ana uba ne ma kana lana an nushrika billahi min shay bai halatta gare mu ba ma hada Allah da wani wurin bauta zalika min fadlillahi alaina wannan yana daga falalar Allah akan mu wa ala nasi da ma sauran mutane cewa su ta ma Allah shi kadai walakin na aksaran nasi la yashkurun sai dai da yawa yawan mutane ba sa gode ma Allah akan irin wannan ni'ima da Allah ya yi a ba a wuce ribi a rana daya sau da haka idan aka yi hajji ribi kamata yi wuce a tarawihi ba sai ka bari sai ka yi ta tahajjudi idan kuma ka riga kai to in za a yi wuturi a tahajjudi ba za ka yi ba wannan shi ne dan da ka tajin ne ba shi ne dauke kayan lokacin shi ne lokacin sallah saboda da aka koda da rana ga gagal ne a lokacin za ka yi sallah asuba ba mun kawo kisa nan ba manzala sun yi tafiya zafin rana ya tashe su amma sai da aka yi kiran sallah asuba aka yi raka canin fajar sannan aka yi kama sannan aka yi sallah asuba saboda shi mai bacci lokacin da ya farka shi ne lokacin sallah magana da ya bacci sai gobe kuma wannan ilifi ne Allah ya tsawai a ruku'u ba a addu'a amma kowace sallah ko barilla ko nafila annabi ya hana ala inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an wa sajidan an hana karanta qur'ani a ruku'u ko sujada sai ce fa amma ruku fa azzimu fihi rabb ruku'u so yake a girmama ubangiji tasbihai din nan da aka koyar a ruku'u kai sai ce wa amma sujud fajtahidu fi du'a amma sujjada ku dage cikin addu'a ka ruku ba za ka yi addu'a ba amma a sujjada kana da dama ka yi addu'o'i ba kuma sai sujjada karshe ba dukkan sujjadodinka na sallah kana da dama ka roƙi Allah bukatun ka na kai wannan shi ne shikenan Allah da hukumar musulunci da musulmi Allah ya kaskanta da kafinci da kafirai marasa lafiya na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya magabatan mu Allah ya jikan su da rahma Allah ya samu kyakkyawan karshe Allahu salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة